واتيناك بالحق وانا لصادقون kuma mun zo maka ne da gaskiyar da babu wasa a cikinta lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muka baka labari